sunana bello muhammad kanne na guda biyu ne suka fita zuwa jeji aka yi musu wannan aika-aika wato yadda abin ya faru mutanen an riga an saki jiki akan ba a ganin su suna aiki sai suka ga waɗansu mutane sun taso musu zuwa wajen su to ba su zaci yana mutanen ba ne sai suka zo suka ce musu su zo za su je da su cikin wani ƙauyen da ya tashi mutane sun wace a cikin garin kwashebe za su je za su ɗanyi musu wani aiki to ka riga an zo ka ga mutum ya zure maka ka ga ba da za ka yi su ne suka bi su zuwa garin bayan sun je cikin garin suka sa su wa'yansu gidaje ashe akwai waɗansu mutane a ciki ana ɗauko mutum biyu a ce za a tambaye su ashe an fito da su yanka su ake yi ba wanda yake da labari cikin wa'anda suka kama sai kusan na ɗayan na ƙarshe sai yadda ɗayan ya zo da yuka da jini ko da ya zabura sai suka kama shi shi ma suka yanka. Ba a samu ɗauki daga jami'an tsaro ba? Gaskiya ba a samu ɗauki daga jami'an tsaro ba saboda ranar kasar ranar Asabar ne ana zaɓen ciyamomi da kamsiloli a Borno cewa duk wanda yake cikin gari ba zai fita ba sai an gama zaɓe kaga ba wani labarin da zai zo sai dai cikin su mutanen da suka kukuta suka zo suka faɗa bayan har an gama abu daga baya su filin gtf da jagorancin sojoji suka fita jeji suka tsoko gawakin talatin da hudu yanzu ko kun ga gawakin naku yan uwa eh mun ga gawakin yan uwanmu kuma an sallace su gaban mu yaya kake ji dangane da wannan abu da ya faru ka mai gida kar ka binciki zuciya duk wanda ka bar maganan ni da suke jini na wanda ma ba jinin shi ba mutanen da suke wajen gaba ɗaya kowa kuka yake yi abin idan ka gani kai ma zaka kuka zaka ga dan adam sama da talatin da hudu ga su kwanci ana musu sallah kuma ga aika aikar da aka yi musu wani fa mafi yawan su duka sun raba wuyansu, su daga sun cire wuyansu a jikin su mafi yawan mutum bakwai ne kawai wuyan su bai iya cirewa ba yanzu da me zaka fi tunawa da su su yan uwan na naka biyu wato zan fi tunawa da su lokacin da za su tafi jejin nan muna magana ban kwana da su cewa za su tafi sai mun dawo wannan magana ina tuna ta a rayuwata don ita ce magana ta ta ƙarshe da su. wani sako kake da shi ga gwamnati? Wato ina buƙatar gwamnatin ko da yake shi mai girma gwamnan jihar borno yana kokari ɗari bisa ɗari akan maganar tsaron nan ta tabbata amma muna kira ga shugaban ƙasa don allah ya diba ya tausaya muna a ƙara duk abin da yake tunani na tsaron don allah a ƙara taimaka muna tsaron ya ci haka saboda yanzu haka akwai dukiyoyin mu a jeji shinkafan mu mun sa gashi muna tunanin ya za a ɗebo ta. to mu yi addu'a zafafa Dun mutumin da yake da hannu wurin kisan mutane Allah karka bar shi ya zauna lafiya Allah karka bar iyalin shi su zauna lafiya kudin da suke tsiba na ƙasa suna tara ma iyalin su Allah ka kona suka jefa musu bala'in da ba zai kare ba duk mutumin da yake da hannu wurin kisan mutane Allah karka bar shi ya zauna lafiya wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah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 ina ma abota kallon fina-finan hausa musamman fina-finai masu dogon zango wannan shirin naku mai farin jini wato tsalle ɗaya zai ci gaba da zuwa muku kowace litinin a tagwayen tashoshin mu kamar haka hali dubu hausa tv da ramos hausa tv karfe 8 na dare tsalle ɗaya kar ku sake a baku labari